To babu wani mamaki saboda tun can harko ana da tabbacin cewa um, ita wannan kotun ba ta da wata kwararar hujja bisa zargin da take musu na cewa an shirya wani abu ne na kisan jama'a ko karewa da wani bangare na al'umma. Don kuma shi yasa a yau kin suka gaza bayyanar da wata hujja karara wadda za ta sa kotun ta ɗauki wani mataki na a kulle su ko a yi musu wani hukunci mai tsanani bisa abin da ake zargin su a kai wannan za a iya cewa tabbas loren bagbo bai aikata wani laifi ba dama ana tsare da shi ne a banza ko kuwa akwai wani dalili watakila game da ɗaukar wannan mataki kasan tun farkon kamawar tashi da tuhuma irin da aka gagota al'amura na akai shi kotun duniya dama masu nazarin al'amura suna zargin kasar horon shi musamman tsohon shugaban kasar ta sarkozy da taka wata rawa ta musamman kasancewa kusancin shi da shi shugaban kasa alasan watara duk da ke abin da yake karara babu wata hujja wadda ke nuna bagbo bai ci zaɓe ba wancan tunda abin da ya sa kotun tsarin mulki ta ƙasar ta amince da shi kuma ta rantsar da shi amma kuma daga baya ta karhin soji sojojin horen shi suka shiga suka hiddo shi suka kama shi aka mai a shiga kotun duniya har zawa yau abubuwan da suka faru suna da alaƙa da hin karhi kuma shi yasa da aka tai gaban kotu ta duniya ita kotun lauya mai mai sa ƙara ta gaza gabatar da cikakken hujjoji bisa zarge-zargen da suke mishi. To kotun tana da hurumin ɗaukaka ƙara domin hana a sallami Lauren Bagbo. A ganin ka idan sun ɗaukaka ƙarar abu ne mai yiwuwa a sake tabbatar da laifinsu? suka ɗaukakar da ƙara gobe abin da zai faru za a sakin loran bagbo da shi da shal bule gude amma ba saki ba na dindindin za a ba su sakin talala su ta yi su zamna wata ƙasa wadda ta ba da cikakkiyar garkuwa cewa za ta tabbatar da su ta aje su nan ba su koma gida ba ko kuma ba su gudu ba har lokacin da ƙaran da aka ɗaukaka a yi shari'a a kai loran bagbo da shi da shal bule gude za su hita daga wannan gidan kason ko saki na dindindin kamar yadda shi alkali mai shari'a ya yi musu yau ko kuma sakin talala bayan in an ɗaukaka ƙara. to bari mu je can kasarsa ta asali wato cote d'ivoire inda ake zargin cewa ya jagoranci kitsa rikicin da ya hallaka mutane akalla dubu uku ya kace ganin cewa 'yan kasar za su ɗauki wannan hukunci na kotun duniya tun lokacin da aka fara zaman kotun musamman yau da sahi al'amura ne wanda dama ake tsammanin su faru haka saboda irin yadda mutane suka hito da fifi dubban mutane suna murna bisa hukuncin da aka zartar da kuma wani bangare mutanen da suka hito suna nuna rashin jin daɗin su bisa hukuncin da aka zartar suna ganin bai kamata ba abin da ke karara shine cewa aksarin al'ummar cote d'ivoire sun karbi wannan hukunci da horin ciki to da a ce kotun za ta ba da izini loran bagbo da kuma sharbule gude su koma gida kana ganin cewa abu ne mai sauki su iya rayuwa a cikin kasar cote d'ivoire lura da abin da ya faru a baya abu ne mai sauki su kara su zamna cikin cote d'ivoire musamman cikin wannan lokacin wanda zaɓuɓɓuka za su faruwa a shekara ta 2020 lokacin da kowane ɓangarori na siyasa yana neman goyon baya kowa na neman wanda zai kama mishi kila gwamnatin idan ta gaba za ta samun goyon bayan shi ba ko kuma zai tsoma baki cikin maganar siyasa to watakila za ta yi kokarin ta tuhume shi da wasu tuhume-tuhume kuma su aza wani kara na cikin gida saboda su dakatar da shi su hana shi ya taka rawa ta siyasa ko ya goyi bayan wannan ko wancan bangare. to alkasum abdulrahman muna godiya sosai.